ga kan labaran duniya. Gwamnanin jihohin Arewa maso yamma a Najeriya sun gudanar da wani taro don tattauna yadda za su tinkari matsalar tsaro da ta'addabi yankinsu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane miliyan takwas ne rikici ya ɗaiɗaita a Sudan sakamakon rikicin da ake tsakanin a watan rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na RSF. kwamitin tsaro na majalisar Dinkin duniya zai gudanar da wani taro don tattauna hukuncin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da kuma halin da ake ciki a gaza To ga labaran da daki. A Najeriya gwamnonin jihohi bakwai na arewa maso yammacin kasar da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Kaduna da Kano sun gudanar da taro na musamman jiya Laraba a jihar Zamfara domin tattauna yadda za su tunkari matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin. Daga kusan fadar gwamnatin jihar Zamfara Faruk Muhammad ya boya iko mana da wannan rahoto. Dama da irin matakin da mutane da dama suka daɗe suna jiran gani ya faru kenan a tsakanin jihohin da matsalar tsaro ta hana noma da kiwo a cewa mai magana da yawon gwamnonin kuma gwamnan jihar katsina duk umar raɗa gwamnonin sun amince su yi aiki tare domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ina shaida maku cewa mu gwamnonin arewa na maso yamma mun shirya tsaf duk matsalar tsaron da ke damu za mu same ta za mu yi maganinta kuma da yadda Allah za mu kawo ta. Shi ma dai mai masaukin baki gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan ya ce gwanonin sun haɗa kansu yanzu goyon bayan al'umma kawai suke bukata. ina ƙara tabbatar muku akan cewa akwai kyakkyawar fahimta a tsakaninmu gwamnonin nan guda bakwai duk ƙudurinmu shine ya za mu ceci al'umma arewa maganar tsaro ta shafi kowa da kowa ba maganar jama'iya ba ne masu lura da al'amurra irin su farfesa bello bada na jami'ar usman dan da ke jihar sokoto ya ce dama abin da aka bukata kenan daga gunonin da suka gabata amma haka mata samu ba da waɗanda sun ka gada sun haɗa kai kamar wadda waɗannan annan suna haɗa kai da abubuwan nan ba su ƙazamce irin haka ba fahimtar mu kiraye kirayen da mun ka yi an samu haɗin kai tsakanin gwamnonin nan na sakkwato Kebbi zamfara har katsina suna girmama juna kuma suna tattauna al'amari da na tsaro domin ya kai musu ko'ina su duka gwanonin da sun ce za su yi aiki ne ba tare da la'akari da bambancin su a siyasance ba faruk muhammad yabo gusau arafa hausa waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar apostolic faith da ke muri a jihar ekiti ta kudu maso yammacin najeriya sun nemi a basu naira miliyan ɗari a matsayin kuɗin fansa shugaban makarantar fannin sakandare boji olanireti ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai a ranar litinin ce masu garkuwa da mutane suka yi awon gaba da yaran makarantar biyar da malamin su guda da kuma direban da ke jan motar da suke ciki kwana guda bayan da 'yan bindiga suka wasu sarakunan gargajiyar jihar kwantan bauna har suka kashe uku daga cikinsu akan hanyar su ta dawowa daga wani taro Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin kasar Olayemi Doso ya bayyana a gabanta a ranar talatar mako mai zuwa don yi mata bayani kan yanayi da tattalin arzikin kasar ke ciki da kuma yadda darajar kuɗin kasar wato naira ke ci gaba da faduwa a kasuwannin musayar kudade. Gwamnan babban bankin ya samu wannan kira ne ta wajen kwamitin kula da abin da ya shafi bankuna da inshora a majalisar karkashin jagorancin sanata Adeto Kumbo Abiru daga jihar lagos. ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar nijar ta dakatar da ayyukan majalisar 'yan jarida ta kasar wadda ta kunshi lahirin kungiyoyin 'yan jarida da ke aiki a kafafen yada labaran gwamnati da masu zaman kansu tuni gwamnati ta naɗa babban sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida da takwaransa da ma'aikatar yada labarai a matsayin shugabannin majalisar na riko matakin da ibrahim haruna shugaban majalisar da aka dakatar ke cewa ya zo musu ne a yanayi na bazata. yau da sayan mun samu takarda mai cewa an da ayyukanmu na kungiyarmu wadda ita ce cibiyar 'yan jarida a nan ƙasar Nijar. Ministan cikin ƙasa ya ce ya ɗauki matakan nan saboda yan hana mu ayyuka da muke na muna yi. Tun dai karshen eh, shekara da ta wuce mun so mu yi zaɓe. a kungiyar tamu don mu sake shugabannin kungiyar wanda mu da muke gaban kungiyar yanzu an eh, mandakin mu ta kare mun samu takarda sau ɗaya sau biyu zuwa uku ko da yaushe muka ce zan yi taro ya aka mu abin da ya ba mamaki shine mu kungiya ce kuma aka ce an tsaida ayyukan mu kuma aka ce an kafa kwamiti wanda aka sa ma'aikatan gwamnati a cikin kwamitin aka ce su su kula da harkokin kungiyar tamu to wannan shi ne bamu gane ba ma cikin zamani na mulki wanda ba na demokrasiya ba wanga dai dokokin kasa ba su da ba dama ba a yi wanga haka waga sabuwar tahiya ba mu gane mata akan abubuwan da ake nihin ayi ibrahim haruna shugaban majalisar 'yan jarida a jamhuriyar nijar Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun gurfanar da kamfanin hako uranium na Somida a gaban kotu inda suke neman a tilasta masa ɗaukar matakan kariya ga jama'ar da ke rayuwa a jihar Agades kafin ya fara gudanar da ayyukansa. Kamfanin Canadian Global Atomic ne ya mallaki kashi 80 na hannayen jari a kamfanin na Somida, yayin da gwamnatin Nijar ta mallaki sauran kaso goma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Mahukuntan Kenya sun ayyana majami'an nan da ta umarci mabiyanta su kashe kansu da yunwa don shiga aljanna a matsayin wata kungiyar miyagu. abdulrahman Gamba Ahmed ya haɗa mana rahoto a kai. yanzu haka shugaban wannan majami'ar ta good news international church paul mckenzie na fuskantar tuhume-tuhume kan kisan kai da azabtar da ƙananan yara da kuma ta'addanci bayan da a cikin watan afrilu aka gano garuwakin ɗaruruwan mabiyansa da suka kashe kansu da yunwa don zuwa aljanna kamar da yadda ya ba su umarni a cikin wata takarda da aka fitar da ita a hukumance a wannan larabar sakataren cikin gida na majalisar ministocin kenya kiture kindigi ya ayyana ma jami'ar a matsayin kungiyar miyagu abinda zai ba da damar zurfafa bincike tare da gurfanar da sauran malaman cocin da ke taimakawa mckenzie an dai tono sama da gawarwakin mutane 400 bayan kwashe tsawon watanni ana aikin haƙo su a wani katafarin fili mai dubban kadada a dajin shaka hula da ke kusa da gabar ruwan ƙasar kenya masu shigar da kara na kasar kenya sun ce a jumulce za su tuhumi mutane 95 da ake zargin su da hannu a kisan kan da kuma aikata ta'addanci har ma da azabtarwa majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutanen da yakin da ake a sudan ya raba da mahallansu a halin yanzu ya kai miliyan takwas shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wanda ya ziyarci ƙasar habasha jiya laraba ya bukaci kasashen da ke bada tallafi da su yi abin da suka saba yana mai bayyana yanayin matsayin a watan a matsayin mai tsanani wasu mahara masu alaka da kungiyar is sun kai wani hari a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama har da wasu mutum biyar a cikin wani coci kamar yadda majiyoyin yankin suka bayyana a laraba Samamen na waɗannan 'yan tawayen ya auku ne a Baiti kusa da garin Oicha na yankin Beni da ke fama da har-haren mayakan IS. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da taro a jiya Laraba kamar yadda ƙasar Algeria ta bukata inda ya tattauna akan hukuncin kotun duniya icg da ya bukaci Isra'ila ta ɗauki matakan kaucewa aikata kisan kare dangi a zirin Gaza yayin tsokaci kan abin da ya wakana yanzu haka a yankin na Falastinawa. shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya ce halin da ake ciki na gaza na kara muni a yake yi a kullun. The intense fighting around Khan Yunis continues to drive thousands of people tsananin faɗan da ake gwabzawa a khan yunis na ci gaba da tilastawa dubban mutane kwarara zuwa rafa garin da dama yake karbar um, bakuncin fiye da rabin adadin falasinawa miliyan biyu da dubu ɗari biyu da ke gaza wannan cikar kwarin da garin rafa ke yi abin damuwa ne a fadin zirin na gaza kuwa alkalima sun nuna cewar kashi 60 na rukunin gidajen yankin aka lalata ko kuma aka rusa su ma baki daya wannan ta sa muke da kiyasin cewar akalla kashi 75 cikin 100 na jimillar adadin al'ummar gaza sun rasa mahallansu waɗanda kuma a kullum yanayin da suke rayuwa a ciki ke daɗa yin kunci. Ruwan sama kamar da bakin kwarya na haifar da ambaliya a tantunan gudun hijira na wucin gadi da aka kafa. abin da ya sa iyalai da suka kunshi yara da iyayensu da kuma tsofaffi ke kwanciya cikin tabo yayin da kuma ruwan sha mai tsabta ke daɗa yin karanci. Shugaban hukumar kula da watan 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun samu rasha da laifin kare wasu sassa na yarjejeniyar hana ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya to amma sun yi watsi da karar da ukraine ta shigar tana zargin rasha da harba jirgin saman kasar malaysia nan mh17 a gabashin ukraine a shekarar 2014 darajar kudin najeriya na naira na ci gaba da durkushewa a hada-hadar kudade ta duniya ta kasuwar hada-hadar kudade ta duniya abin da ya kai ga yanzu haka ana sayar da dalar amurka guda akan naira watan dubu ɗaya da ɗari biyar tuni wannan matsalar ta haifar da tsadar kayayyakin masarufi a tsakanin al'umma yayin da kungiyar masu masana'antu ke barazanar kara farashin kayan da suke sarrafawa gwamnati da babban bankin najeriya na cewar suna ɗaukar matakai daban-daban domin dawo da darajar naira to amma kullum nairar faduwa take daɗe yi bashir ibrahim idris ya tattauna da kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki a Lagos kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Dr. Kasim Garba Kurfi, kaga yadda darajar Naira ke ci gaba da rugujewa duk da matakai daban-daban da babban bankin Najeriya da kuma gwamnati ke ɗauka wajen dawo da ita cikin hayyacinta. Shin ku masana tattalin arziki ina kuke ganin matsalar take? Kamar yadda kuka sani, duk ƙasar da ta ce za ta bar kuɗin ƙasarta ya je nemo ma shi matsayi to gaskiya ta ɗauki wani mataki wanda yake mai wuya sha'ani saboda al'amura na kuɗi shine al'amura wanda ya shafi tattalin arzikinka kuma baka sakin shekara zube ana sa mai kima domin ko ƙasashen da suka ci gaba inda za ka ɗauki manya-manyan kasashe kamar su amerika su ingila su ma suna sa ido akan kudadensu saboda shine arzikinsu kuma shine rayuwarsu to gaskiya gwamnati ya kamata ta abu daya na biyu gwamnati ya kamata ta ɗauki matakan da za ta tsaida masu sayan eh, dala don ajiya kawai domin daga inda mutane suka cire cewa wato kudadensu na naira ba zai masu mafita ba sai dai a sai wani abu shi yasa kake gani yanzu ga kaka ce amma kayan gona sun tashi saboda masu kuɗaɗe suna sa kuɗaɗen suna sayan abun gona dinnan maimakon su aje naira din su So da kaka hatsi ya kai tsadar da bai taɓa ba kuma zai ci gaba haka ma ga wannan kuɗaɗen. To yaya wannan yanayi zai karfafa masu zuba jari daga wajen Najeriya shiga cikin ƙasar domin damawa da su? So masu kudaden sanya hannayen jari na ƙasar waje zai yi wahala duk ƙasar da bata daidaita ta ba bata daidaita ta ba a ce sun shigo da kudadensu. su. tana ji har yanzu jiragen sama suna kuka cewa naira da suka amsa a kan tiket har yanzu ba za su dala ba to ina ga sauran waɗanda za su shigo kamar me ya dace a yi wajen dawo da nairan cikin hayyacinta gaskiya ya kamata gwamnati tashi tsaye kuma wannan taki tsaye din ya kamata a hada shi hannu biyu gwamnatin tarayya ta taka wa masu sayan dala su aji burki ita kuma central bank ita ma ta sa ga ido ga bankuna waɗannan matakai in aka ɗauke su guda biyu insha Allah za a samu sauƙin wannan al'amari kuma wannan hauhawar tashin farashi da dala take zai samu matsaya. Dr. Kasim Garba Kurfi, mun gode. gwamnonin jihohi bakwai na arewa maso yammacin najeriya da suka hada da sokoto kebbi zamfara katsina kaduna kano da kuma jigawa sun gudanar da taro na musamman jiya laraba a jihar zamfara domin tattauna yadda za su tunkari matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin tuni dai wasu daga cikin jihohin suka kaddamar da rundunar tsaro na sa kai domin taimakawa jami'an tsaro yayin da ake hasashen kulla kawance tsakanin jihohin bakwai don magance wannan matsala hanya wannan yunkuri na gwamnonin bakwai zai kai ga samun nasara sannan wani tasiri zai iya yi wajen magance wannan matsala ta rashin tsaro da ake fama da ita a yankin yau kusan shekaru goma sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp da kuma shafinmu na facebook